ga sarki sarki sarki ta alheri Allah shi kai ma ga 'yan uwana sun taho wurin murna wurinka suka ce san ba za su sabka ba su kai masabki sai sun zaka inda dan uwa laha akbar ta sa'u da 'yan uwa ta ga sunan 'yan kukuwa

Eh? Coach. Jack. Jack. Il est là-bas. Il est là. Ça comment Akabar. <laughs> To kun ga abin da an kace kokowa ita ce a haɗin kan ƙasa. Shi yasa kuka ganin ana kokowa ba don wani abu ba. Saboda kokowa ita ce eh, a zumunci. Kun ga dalilin zumuncin kokowa su suka ce san ba za su sauka masauki ba sai sun zo inda ɗan uwarsu ya zo ya gan sun gane shi saboda yana cikin niyyar tahiya to ubangiji Allah shi musu albarka Allah ya saka musu da albaheri kuma Allah ya sa da suka zo lahiya Allah ya maida su lahiya haka ake so zumunta da ko kowa abin da ya sa shugabannin ƙasa suka karawa ma saboda zumunci duk gashi nan saboda dalilin kokowa na kowa ya san wani to hakan gana aka san 'yan kasa duka in suka zo kowa zahiya abi ne na mago-mago kawai a bashi haɗin kai shi wani an ka bashi lokaci shi abin da yan ruwan teku mutum ga ɗauko ya zuba a sa mai idanu aikuwa haka ne ake bukata to Allah ya sa ƙari lahiya ya yi kyau eh.